ko shi ya lomu ke cin a ah, gidan rufin yin kariyo na zai zai tuna ƙwararren yake ɗaya هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wanda السلام birnin london a yammaci na sha hudu ga wata ramadan dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ranar sha hudu ga watan march dubu biyu da ishirin da biyar mun taru domin ci gaba da tafsirin alkur'ani wanda muke gabatarwa a cikin wannan masallaci a duk kowace wannan yammaci a wannan wata na ramadan wannan shine majalisi na goma sha hudu idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani game da annabawa guda goma sha takwas waɗanda dukkansu suka fito daga zuriyar annabi nuwa wanda allah subhanahu ta'ala ya ce zaɓaɓɓu ne kuma allah subhanahu wata'ala don ya nuna don ya nuna girman shirka da kuma matsayin allah subhanahu ta'ala. ita duk da girman annabawan nan da matsayinsu inda a ce za su shirka to da gaba ɗaya Allah ya ɓata aikinsu inda za a ƙaddara haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a ƙarshen ayoyin cewa inda za mu kafirce masa to zai iya zuwa da wasu mutane waɗanda za su yi masa biyayya inda muka yi bayani cewa duk biyayyar da muke yi wa Allah gaba ɗayan mu tana amfanar mu ne kuma yadda Allah yake cewa wa man amila salihan fali anfusihim hadu. duk wani abu da muke yi yana amfanar mu ne Allah subhanahu wa ta'ala a hadisul qudusi yana cewa inda a ce duka gaba ɗayan mu zuciyar mu za ta zama zuciyar mafi fadirci ta zama iri ɗaya da zuciyar shi babu abin da zai ragu daga cikin mulkin Allah kamar yadda biyayyar mu ma ba za ta amfani Allah da komai ba كسوة الحرب لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم idan kai yanka jinin ba zai samu Allah ba hakanan naman ma Allah ba zai ci naman ba amma tsoron Allah da yake zuciyarka shi ne zai isa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika allazina hada Allah waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya da su fa bi hudahu muqtadi ku yi koyi da su kuma nan ya ajra ku ce wannan manzancin da yake yi ba wa ina yin shi bane don ku bani lada in huwa illa zikira lil alamin ah, kawai zikira ne ma'ana ah, abin da ne wa'azi ne ga waɗanda suke tare kai saboda haka sai Allah subhanahu wata ya ci gaba da cewa ma qadarullah وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون الله سبحانه وتعالى يشير وما قدروا الله حق قدره ليه وقت أنا ما أتعوى أن تكذو كفر وأن آية في السيام فريدة يتوزن أداه in mutum wani abu ya same ya cewa ma qadarullah haka qadari idan kuma wannan aya ba haka take nufi ba wa ma qadarullah haka qadari ko dai ka fassara ta da cewa ba su san Allah haƙiƙanin sanin sa ba ko kuma ka fassara ta da cewa ba su girmama Allah haƙiƙanin girmamawa ba Allah yana yawan amfani da wannan ayar a wasu wuraren a ƙur'ani idan ya zamanto cewa aka yi abin da bai dace da girman Allah ba kamar a gurin a cikin suratul hajj Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan waɗanda suke bauta wa gumaka sai ya ce buri ba masarun faskari ula ya ce an buga misali ku saurara ku ji inna lalina tabi'una min duni lahi lan yakhluqu zubaban wala mujtama ula waɗanda kuke bauta ba Allah ba inda za su taru su duka ba su yi halittar kuda ba kai ba ma wai halittar kuda ba wa in yusruhu zubabu shay'an la yastanqidhuhu min idan da kuda zai fauce musu wani abu ba su iya kwato abu ba su iya fauto abin daga kuda ba da ya zama sai ce ba tsari ba wani makulub sai ce kuma wa makadar ruwa haka kadari ba su girmama Allah hakikanin girmamawa ba saboda duk wanda ya girmama Allah hakikanin girmamawa ya san Allah bai cancanta a ya tashi da gumakawa to a nan gurin ma wani abu ne yahudawa suka faɗa ko kuma kafaran makka suka ce Allah bai taba saukar da wani abu ma aika wani manzo ba Shi ne Allah ya ce wa ma qadarullah haqa qadarihi in qalu ma Allah ala basharin min shay ba su girmama Allah ba ko kuma ba su san Allah ba yadda ya kamata shi yasa suka ce Allah madaukakin sarki bai saukar da komai ga wani mutum ba wasu malaman tafsirin sun ce maganar gudawa ce wasu kuma suka ce maganar a maganar mushrikai ce mushirkai ne waɗanda annabi sassan aka aike shi zuwa gare su mushirkan makka ko ma dai su waye suka faɗa to wa ma ruwa a qadari ba su girmama Allah hakikanin girmama ba sai Allah ya ce an zama kitabar alkitaba ja a bihi Musa ka tambaye su su Yahudawa wannan yana da gaske abin da yake nuna cewa maganar cewa Yahudawa ne suka faɗa ita ce tafi ƙarfi saboda abin da zai su Allah ya ce kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa ka tambaye su ka ce musu shi kuma littafin da annabi Musa ya zo da shi ya saukar da shi tunda kun ce ba a taba saukarwa wa wani mutum ma wani abu ba to ka tambaye su ka ce musu a su shi littafin da Allah ya wa da annabi Musa waye ya saukar da shi nuran shi wannan littafin mun zama da shi nur haske wa hudan linnas kuma domin ya zama shirya ga mutane kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur mun saukar da attaura a cikin ta akwai haske akwai kuma shirya abin da ake nufi da littafin a nan gurin ana nufin attaura Allah madaukakin sarki ya ce taj'alunahu qara'isa ita wannan attawaran da aka saukan muku ta ji da hukara isa kun zama da su kun sanya ta a wasu takardu to gudu na ha abin da ya daidai da san zuciyarku sai ku bayyana shi wato na kasira amma da yawa daga ciki kuna ɓoye shi shine ma'anar tugudu na ha wato na kasira kuna bayyana wani abu ko kuna ɓoye wani abin daga ciki saboda haka wannan yana daga cikin halayen yahudawa suna koya wasu abubuwan da Allah subhanahu Ta'ala, ya saukar a taura kamar yadda yake cewa da lil ladina da alkitaba bi aydihim kono na haza, min indillahi yashtaru bihi thamanan kalila fawailun lahum mimma kasabat aydihim wawailun lahum mimma A anan Allah yana bayanin yadda suke rubuta abu da hannunsu kuma suke daga Allah ne wani gurin kuma na ya nuna yadda suke goge abin da ba sa so shine yace yuharrifuna kalima min mawa mawadi'i haka Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida a farko kuma ya yace yuharrifuna kalima an mawadi'i saboda haka dukkan su halayen su ne lokacin da wasu yahudawa guda guda biyu suka yi zina sai ya zamanto cewa amma da wasu yahuda guda biyu suka yi zira a nan sassan ya ce su buɗe abin da yake wajen suna a taura su buɗe ne hukuncin wanda ya zina a taura saboda haka sai ɗaya daga ciki sai ɗora hannun a gurin sai abdullahi bin salam ya ce a ɗaya hannun da aka ɗanye shi ne sai aka ga cewa rajin ne jifa ne har zuwa mutuwa stolen to death sai annabi alaihi wasallam ya sa aka jefe su ina fata mun gane saboda haka nan gurin Allah yana nuna mana yana daga cikin halayen yahudawa shi ne suna ɓoye abin da suka ga dama na ilimi suna kuma rufe mafi yawa suna bayyana abin da suka ga dama na ilimi suna kuma ɓoye mafi yawa daga cikin abin da suka boye har da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi bayani game da siffofin annabi sallallahu dalla dalla amma sai suka boye an tambaya Abdullahi da salam shin ka san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka san danka Allah ya ce alifu da kuma alifu na abu na'awu sai ce ainihin yadda na sa annabi sallallahu alaihi wasallam da na san ɗana saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ba da labari game da shi ya ce amma ɗana ban san abin da mamaki ta yi ba ba da tabbas ɗari su ɗari cewa ɗana ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ulimtum ma lam kuma an sanar da ku abin da ba ku sani ba an tun wani da ku da iyaye ku duka ba ku sani ba sai ta hanyar Allah a nan gurin daga cikin abin da za mu amfana shi kuma mu fahimta shi ne duk wani wanda ka gan shi da ilimi to daga Allah ya haka Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shi ne wanda ya fitar da ku daga cikin iyayen ku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba ba abin da kuka sani saboda haka duk wani wanda ka gani da ilimi to Allah ne ya sanar da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa masa a suratul nisa yace wa allama kama lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba so idan mutum yana da ilimi in ya fahimci haka to wannan zai sa ba zai yi wa mutane girman kai ba amma daga cikin abin da zai baka mamaki za ka ga malami yana taƙama yana tinkawo ya zama kamar wani basarake yana da lokutan da ake ganin shi yana da wasu ka'idoji ba laifi malami ya daraja iliminsa amma idan mutum ya zama to yana girman kai da iliminsa to Allah zai kwashe ma ilimin albarka saboda asalin ilimin gaba ɗaya daga Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ba kowa ilimi allaman insana malam ya Allah shi ne ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba sannan kuma ɗaya daga cikin larabawa yana cewa al'ilmu harbun lil fakal muta'ali kasaini harbun lil makalin ali ilimi yana guduwa ya gangare daga saurayin da yake da girman kai kamar yadda diddigar da ruwa ya ɗebo take gangarewa daga take gangarewa daga gurin da yake da tudu Allah maɗaukakin sarki ya ce in ba su ce ga wanda ya saukar ba to ka ce musu ulillah ka ce musu Allah ne shi littafin annabi Musa da aka saukar masa Allah ne ya saukar da shi saboda haka Allah ya saukar wa da mutane biyu a littafi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi ba waɗanda muka aiko a bayan ka sai mazaji ana ba aiko a jirgin ba ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana a girman Allah da kuma yadda ya saukar da Littafai, Allah ya ce idan ka faɗa musu cewa Allah ne sun mazar mazarhum sannan bayan haka sai ka tare su fi yan abu su ci gaba da wasa a warke su saboda kai dai ka riga ka kafa musu hujja wannan yana nuna cewa mai wa'azi da kuma annabawa aikin su kawai shi ne isar da sako idan kai isar da sako ba wani dole sai ka zo ka tsaya mutane dole sai sun aikata wannan abun ba ba dole ba ne aikin ka kawai kai ne ka isar da sako shi sa da Allah subhanahu wataala ya wutar da Annabi sallallahu alaihi a gurare da yawa yake ce muka in a yi illal bala aikin ka shine ya isar da sa lasta alayhim bi musaitir sai Allah bai dora ka a kansu ba wa ma anta alayhim bi wakil wa ma rasul illar bala shi manzo kawai ya isar ne amma shi Allah wallahu lau ma tubduna wa ma taktumun Allah shi ne wanda ya san abin da kuke bayyanawa shi ne kuma ya san abin da kuke ɓoyewa na ba zai ta وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون maɗaukakin sarki bayan ya yi bayanin yadda ya saukar da attawa ga annabi musa sai ce wa hada kitabun an zallahu mubarak wannan kuma littafi ne an zallahu mubarakun wanda muka saukar da shi mubarakun ba mai albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi bai da ya yadayhi domin ya zama mai gaskata abin da yake gaba da shi mana alkur'ani yana gaskata taura da kuma injila ka gani a injila ma akwai hukunce-hukunce waɗanda suke daidai da abin da yake cikin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a suratul arab ko الذين يتبعون الرسول nabiyar الأمي الذي يجدونه maktuban inda في التوراة والإنجيل ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar waɗanda suke bin annabi omi wanda baya karatu baya rubutu za su gan shi a cikin attaura ma an ce ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar a taura da injila da an faɗa cewa yana umarni da kyakkyawa yana kuma hani da mummuna to kaga idan ka dawo in ka zo cikin suratul suratul ali duk da Allah ya siffanta al'umma a nan da irin wannan abin da ya siffanta shi a tawa da injila kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ina fatan mun gane wa tu'minuna billah wannan kaga siffarta ce a tawa kuma alqur'ani ma haka ta take saboda haka shi yasa Allah ya ce musanti bai bayna yadda ina fatan mun gani a suratul a suratul a cikin suratul shura ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه yace mu mun shar'anta maka addini irin addinin da muka shar'anta wa Musa irin addinin da muka shar'anta wa Isa irin da muka shar'anta wa abai saboda haka annabawa addinin su iri ɗaya ne addinin su iri ɗaya ne annabawa sai dai kawai sukan iya samun bambanci a wasu hukunce-hukunci amma asalin addinin su iri ɗaya ne amma sukan samu bambanci a hukunce-hukunci misali an ce a shari'a annabi ku ya halatta mutum ya auri yan uwa guda biyu haɗa su zauna tare a shari'ar annabi musa idan mutum ya yi zunubi Yin zina ko ya sata yadda wasu malaman suka shi malaman tafsiri wacce gani da safar zai ga kawai a rubuta a kofar shi cewa ne ya yi zinafiya haka ake rubuta sannan rawai to cewa idan fitsari ya taɓa tufan mutum sai ya yi daidai gurin ko ko kaga sai dai mutum ya sa ruwa to kaga wannan duka hukunce hukunce ne amma sun bambanta annabi adam ƴaƴan shi suna auren junansu saboda shi ne mutum na farko amma wasu sun ce yadda ake shi ne sai a ɗau macen wancan cikin sai haɗa ta da namijin wancan ciki misali in hawa za ta haihu ko in za ta haihu sai ta haifi namiji da mace in ta ƙara haihuwa ma namiji da mace sai a ɗau namijin wancan cikin a haɗa da macen wancan ciki mu kuma kaga yanzu bai halatta ba so ana iya samun bambanci amma duka shari'u suna gaskata juna Allah subhanahu wata ta'ala ya ce mun saukar maka da shi ne don ya gaskata da littafan da suka zo kafin shi sai ce wani zai umman kwa kuma domin ma ka yi domin kuma ma ka wa'azi ga ummul kura kura kamar yadda aka fassara yana nufin makka wa man haulaha da waɗanda suke daura da ita da waɗanda suke daura da ita ta ɓangaren yamma har ƙarshen duniya da waɗanda suke daura da ita ta ɓangaren gabas har ƙarshen duniya duka ɓangarorin guda hudu saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi ne zuwa gaba ɗayan mutane wa ma arsalnaka illa kafatan nasi bashiran wa biya ba ma aiko kamar sai dan ka zama mai gargaɗi ga dukkan mutane bashiran wa biya kana mai bishara kana kuma mai gargaɗi ina fatan mun gane wallazi na yi bin bil akhirati na bi duk waɗanda suka yi imani da ranar lahira suna imani da wannan littafin amma duk wanda bai imani da ranar lahira ba ba zai imani da alkur'ani duk wanda bai imani da ranar lahira ba ba zai imani da alkur'ani ba wannan tare su saboda haka akwai mutanen da musulmai ne ba su imani da ba su imani da ranar lahira ba saboda haka shi ma dai kafin ba su imani da shi ba ko wata mace da ta ta ce tana ganin gaskiya ba aure tsakanin ta da mijinta babu aure saboda ya zo yana ce mata ya yi kwamfani duk maganganun da malamai suke faɗa game da ranar lahira kawai suna faɗa ne don dinka a shantai amma ya gano ba wani abu da ake ce mai rayuwa. amma dai ba a so mutum ya miƙe ƙafa shi yasa ake faɗa to kaga bai imani da littafin Allah ba ko bai imani da lahira ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ala salati min hafizun kuma suna kiyaye salloli sallah shi ne aiki wanda yake mafi girma ba wani aiki da yake sallah kiyaye sallah iri biyu ne akwai kiyaye sallah ta ɓangaren mutum ya yi tadaro ku'unta da kuma sujjadanta ya yi tadaro ku'unta da kuma sujjadanta da ruku'u da ruku'unta da sujjadanta waɗannan su ne rukunai ya yi rukunai ya yi sharuɗa waɗannan su ne a kiyaye sallah na zagin kenan akwai kiyaye sallah na batsini shine mutum ya dinga halarto da abin da yake yi lokacin da yake sallah kai ya to kana sallah ba kamar san me kake yi ba akwai waɗanda in suna sallah in za su yi rafkan ma ba su sani akwai waɗanda idan suna sallah suna kiyaye sallar iya kiyayewa shi yasa Allah ya ce wa inna ala kabiratun illa ala khashin ita sallah ala kabiratun ma'ana tana da nauyi illa ala khashin sai ga waɗanda kawai suke jin tsoron Allah waɗanda suke jin tsoron Allah sallah ba ta musu nauyi amma waɗanda ba sa jin tsoron Allah to sallah tana yi musu nauyi saboda haka kiyaye sallah yana da cikin alamomin imani kuma mutum ne kokari kar a ce wai sai idan bai da komai ne za a gan shi yayin talla a lokaci sai daga cikin magabata yake cewa na ga na ga waɗanda suka zo gabanin abin da ya ragu na lahirarsu suke ba wa duniya ku kuma na ga abin da ya rabu na duniya ku shi kuke ba wa lahira na taɓa zama da wani ɗan siyasa sallolin biyar yake a lokaci guda so idan ya zo zai asuba wallahi na gan shi ba su ɗaya ba zai faru daga azahar a jiya ya mutu allah mai rahama daga azahar a jiya zai faru in yi azahar ce yi la'asar ce magarba ce isha ce a shi ke da shi gobe kuma kuma wallahi dukkan sallolin da biyar ba sa ci maimaci goma kafin ya kai sujjada yake taso dukansu shi kan je kanka mai adalci ba zai amsa ba kuma ni ko Allah ta kasu zaɓen da kasu. so to kaga shi ne jaraba dama lokacin ana yawon kamfen so yana da cikin kiyaye sallah shi ne yi ta a lokaci ba sai ka gama aiki ka dawo ba kamar yadda Allah ya faɗa a suratul nisa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mutunta ita sallah tana da lokaci na musamman akwai lokaci na musamman da sallah ta da shi ina fatan mun gane da haka shi yasa Allah ya tabbata mu'mine da cewa suna kiyaye sallah حتى يصف الناس على سورة المؤمنون حتى يصف الناس على المعارج تلك الصفوة في المؤمنين مؤمنين كلا أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال موحي ولن يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله سبحانه وتعالى يكتشف ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ممن افترى على الله كذبا وأية ya fi في zalunci fiye da wanda ya hamdar shi ne babu ba wanda ya wani zalunci sai da wanda ya a yi kirkirar wa Allah kare shi sai Allah subhanahu wataala yake jiro manyan zunubai a cikin suratul a'raf sai ya zama kirkirar wa Allah kare ya shi ne na gaba Allah subhanahu wataala yake cewa annabi sallallahu alaihi cewa mutane inna ma harama rabbiyal fawaisha ma zahara minha sawabaka ka ce musu Allah ya haramta alfashi abin da ya bayyana da abin da ya abin da ya bayyana da kuma abin da ya buya sai yake cewa inna ma harama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan sai yace wal isma wal baghiya da zinibi da zalunci sai yace wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ku hada Allah da abin da ba ku da hujja sai kuma ya ce wa ta alamu ala ma ma ta alamu sannan kuma ku faɗa abin da ba ku sani ba game da Allah wannan dai yana daga cikin manyan zunubai amma in kuka kalla kaɗan abin da ba ka da ilimi game da Allah shi ne ya zo na ƙarshe alamai suka ce abin da ya ya zo na ƙarshe saboda shi ne ya fi girma ina fatan mun gani saboda haka yana daga cikin kirkirar wa Allah ƙarya kirkirar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙarya kirkirar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙarya ka faɗi hadisin da bai faɗa ba saboda ne saboda wani dalili ko na ƙungiyarci ko kuma haka kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kana ba alayya muta'ammidan فليتبوأ مقعده من النار duk wanda ya yi min ƙarya da gangan to ya sami wurin zaman sa'auta duk wanda ya yi min ƙarya da gangan to ya sami wurin zaman sa'auta me yasa ƙarya ga annabi sallallahu ta bambanta da ƙarya ga wasu saboda shi ƙarya gare shi ƙarya ne ga addini shi yasa ya ce wa man abdu min man ittara ala allahi kaliman a yanci au kala uji iliyya wadda yuha iliyya shi ko kuma ya ce ya uji iliyya wadda yuha iliyya shi ko kuma ya zo ya ce an masa wahayi cewa shi a na bani alali ba abin da aka masa wahayi usman na man suka ce wannan ayar ta sauka ne a kan musai na mata kaza ta ire-irenta waɗanda suka yi da awar annabta suka ce su annabawa ne Allah ya sanya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama cikamakon annabawa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin wani wa khataman nabiyyin Allah ya sanya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama Ba wani ba shi ne manzo ne wata kamakin annabawa ne saboda haka ba wani annabi da zai zo ba su da haka duk wanda ya ce shi annabi ne an mai wahayi to ya ƙirƙirar wa kansa karya kai ba ma ya ce ba, ko cewa ya tana zuwa da mala'ika yana zuwa wajen shi ya mai wahayi to iya wannan ma ya shiga nan gurin shi ya ce an ƙara uhiya ilayya ko ya ce an mun wahayi wani lam yuha shi alamun ba masa wahayi ba A nan alaihi da ya ban duniya addini ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا sau da haka addini ya cika akwai wani mutum ba indiya ya fito ya ce shi annabi ita sunan shida, ita zama da haka annabi ne ke lanabi ya ma'ani ita yana mushara ne ya zonci da aka ma'anar lalar cewa hadisi ne la annabi ne da zai zuwa baya <laughs> idan ka ba indiya ne ta iya larabci ba amma a larabci lalar jiya ba ji ba yadda za a iya zama mutu da wa kama babu yadda za a iya zama yadda za a iya zama bayani ne da labari saboda kamar da'iman yana zuwa marfu'i ne ko kuma fi mahallin fi mahallin rafin ina fatan mun gane Shi ne Allah yake cewa man da sa'uziru mithla ma anzala haka nan wanda ya kalli qur'ani yace zai iya kirkirar da yanzu imam mala abdurrazzaq ya yi mana bayanin irin yadda Allah subhanahu wataala ya Allah subhanahu wataala ya kure mutane akan ko sura ɗaya ma za su iya zuwa da ita wanda ya zo to in mutum ya aikata zunubi babba idan ya ce zai iya kawo kwatankwacin ƙwa'ani ko kwatankwacin sura saboda Allah subhanahu wa ala shi kadai ne zai iya Allah madaukakin sarki shi kadai ne zai iya yin wannan saboda ne saboda ai amu Allah madaukakin sarki kowace al'umma to in zai ko mata annabi yana ba da mu'jiza ne da abin da take ta amana shi to shi annabi sallallahu alaihi sallam ya zo a lokacin da larabawa suke takama da fasaha akwai kasuwar ukar akwai kasuwar majanna da sauransu kasuwanni ne waɗanda suka shahara waɗanda ake zaunawa a yi baje kolin fasaha da sai Allah ya kawo musu ƙur'ani sai ya zama mu'jiza ga Annabi sallallahu alaihi Allah ya ce su tare har da aljanu za su iya kafa tankacin shi kullu in istama'at al-insu wal jinnu ala ayyi atu bi mithli hadha quran la ya'tu bi walau kana ba'dhu bi ba'dhin zahira in mutane da aljanu duka za su tare ba su iya kafa shi sai kuma allah subhanahu wata ya zo ya ce su gwada kawo surori goma nan ba a samu yadda su gwada kawo sura ɗaya ba wanda ya iya kawo so duk mutumin da ya da awa zai iya kawo kwatankwacin abin da allah ya faɗa ya aikata zai wasu daga cikin kafirai kamar da allah subhanahu ta'ala ya faɗa su wata za وإذا تتلى alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hada ina karanta musu ayan Allah ta ce mun ji inda mun so da mun faɗi kwatankwacin haka a kuma ƙarya ne ba wanda zai iya kawo kawowa akwai lokacin da abdullahi dan masud ya ji wajen musailama sai ya ce masa kai ne aka saukan maka ne ya ce shi ma akwai ƙur'anin da aka saukan mai da gaske ce to karanta min da ji sai ce yawa bar yawa ba inna ma an ta uzina ne wa fa'a haka ya ci gaba da karanta sai abdullahi bin masud ya karyata shi karyata wata ba sama da ita yace yace yace yace inni ahlifu annaka ta'lamu anni a'lamu annaka tasbih hmm. ya ce wallahi kai ka san na san ƙarya kai wannan shi ne ba wata ƙaryatawa da za ka yi wa mutum da za ta wuce ƙaryatawa ce hawa uku in ka ce mutum ƙarya kake ya tsare. amma sai ya ce kuma ka san ƙarya kake shi ma wata daraja ce ka san na san ƙarya kake su ba zai iya kawo kwacin-kwacin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau tara ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda za ka gani nuna fiye ga gamaratil maut lokacin da azzalimai suke magajin mutuwa su akwai taɗabiri wanda ba kawo shi ba amma za a ƙaddara shi ne ra'ayi ta amuran fazi'an da kaga abin da zai rada ko da kaga abin da zai kawo razana wal mala'ikatu basitu aydihim wal mala'ikatu basitu aydihim a lokacin mala'iku za su faɗa hannunsu ga waɗanda suka kafirci kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wasu surorin kamar suratul anfal walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al mala'ika yagwibuna wujuhahum wa adbarahum inda za ka ga lokacin da kafirai mala'iku suka zo an karar suna dukan su ta baya suna dukan fuskokinsu. Wannan shi ne zai kara fassara wannan aya ma'ana za su zo sai su dinga dukan fuskokinsu, su kuma dinga dukan a bayansu. saboda haka gaba ɗaya sai ransu sai ya rabu duka a jikinsu sai a ce ku fito da shi wani yana daga cikin abu mai wahala wato ko da a ce rai kurin allah ya halitta ya bawa kansa sani to ya isa ka gane allah ba sani ya isa ka gane allah mai girma ne sai wani irin masu azantar mai ina saurara ta jiya ya ce wai tun yana tun yana yawo ya gane ya gane cewa Allah ba bane ya ce wai tun da mahaifiyarsa ta ce mai Allah baya bace ya ce tun daga nan ya gane cewa ya gane girman Allah tun da yana yana yana ƙarami da kuma ta ce mai Allah baya bace to shi ma yanzu Allah subhanahu wata'ala da ya halicci ran yana jikin ɗan adam ko ba wanda ya san inda yake wala ka san girman Allah akwai wani malami a ɗaya daga cikin jami'o'in arewacin najeriya yana koyar da ina ga geography ne ya ce da ɗalibansa shi duk abin da ba ya gani ko ba ya taɓa abin da shi ba sai ɗaliban da suka ce you have a soul ta ce sa you have a soul kana da rai ya ce sai kana ganin shi wato eh, ba ba amsa ya yanzu yana dare amma ya san ba a ganin ga kuma ba a taɓa shi kuma ranar yana duba duka yana yana yana kunto wanda duka ji ala kulli hal ala kulli hal ala kulli hal yana da kyau mu sani cewa yana daga cikin abin da yake nuna kudura Allah da kuma a sallallahu alaihi wasallam addinin sa addinin gaskiya ne ne tun tun tuni Allah ya ce kula ruhu min amri sun tambaye ka game da yaren yi a zai mun zara yaya lamarin ubangiji na ne wa ma utitu min ilmi illa qalila ba abinda da aka aiko muku da shi ba abinda aka ba ku na ilimi sai dan ina fata mun gane saboda haka yake cewa wal mala'ikatu ba su tuwa him akhriju kuma. ba su fito da shi ba kawai Allah ya musu haka ne domin ya kara azabtar da su a sa su abin da ba zai yiwu ka yi shi ba kaga kawai ana wahalar da ka yi. ba zai yiwu ba Allah ya ce an yau wa tuji zauna azaban huni yau za a saka muku da azabar wulaƙanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq saboda abin da kuke faɗa game da Allah wanda ba gaskiya ba ko kuntum an ayatihi tastakbirun da kuma abin da kuka kasance kuna yin girman kai da shi a ayoyin Allah ubangijin talikai shine wa kuntum an ayatihi tastakbirun saboda haka kakayya ce da Allah zai fara yi waɗanda suka kafirce tun anan duniya yana da kyau mu duka mu dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cikawa da imani kada mu dinga jin cewa waɗannan ayoyin ko wata sha ba a kanmu suke magana ba yana da kyau kowa ya ji tsoron Allah kuma ya san cewa Allah mai iko ne akan komai in dai mutum ba gani ya cika da kalmar shahada ba wallahi mutum ba shi da tabbas lokacin da ibn al-qayyim ya ba da labarin irin abin da ya faru da al'ummomin da sarƙubbala irin abubuwan da suka yi saboda haka sai ya ce lausha a rabbuka kunta aizan nufinawa inda ubangiji ya so to kai ma da aka zama irinsu sai ce falƙalmu bayan asali rahmani. gaba ɗaya zukata a tsakanin in ya so ubangiji shi so da haka shi ya sa'a nan daga cikin addu'o'insa shi ne ya mu'alu bal sarkis fiskalbi a ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciya ta akan addininka annabi sallallahu alaihi wasallam iyalansa suke ta mamakin yadda yake wannan addu'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abin da yasa nake yin wannan addu'a saboda gaba ɗaya zukata a tsakanin ɗan yatsu guda biyu suke na ubangiji kamar yadda Allah ya ce cewa wa lamu annallaha yakunu bainal mar'i wa kalbi saboda haka za ka iya tawowa ragai ragai ragai ragai kana mumini amma mutum ƙarshen rayuwarsa sai ya zama arni ولقد جئتمونا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله يتي ولا تنجيتمونا فرادا كما كنتم من فرادا اي اي اي اي kamar yadda kowa ya fito daga cikin mahaifiyarsa ɗai ɗaya to haka zai koma ga Allah ɗaya kamar ba da haka zai koma ga Allah shi kaɗai kuma tsirara shi ne ma'anar gaba da ranar kuma wani mara kamar da aka yi muka halince cewa, haka za ku koma ga Allah wadda rabtun ma kawwanna kuma wara a duk abin da muka ba ku na dukiya kun bar shi a gida ba ku zo da shi gabari ba wato wannan ayar daga cikin abin da take nuna mana tana nuna mana ciyarwa saboda Allah da kuma mutum ne abin da zai amfani shi saboda idan ka tashi tafiya lahira za ka tafi ne kai kaɗai. so duk abin da kake so ka gabatar ka gabatar kafin ka mutu an ce wai kabari ya kamce munan gurin ba a zuwa ya ina amma na iya aiko da shi kan abu amma ba a tawowa da shi so musamman yanayin zamanin nan da yanayin nan da muke ciki yana daga cikin abubuwa da suke da amfani a iya bakin ƙoƙari a ga cewa mutum ya kaddamar wa kansa wani abu saboda in ya mutu ba abin da zai amfana da shi sai a wanda ya amfana magadan da ka bari ba dole ba ne su amfani ka a nausar kalmi yana cewa ɗan adam yana cewa dukiya ta dukiya ya ce mai dukiyar ka ɗayan uku ne ko abin da ka ci ya tafi kenan ko abin da ka sa na sira Kira kuma ta tsufa ko kuma abin da ya zamanto cewa ko kuma abin da ya zamanto cewa kai sadaka da shi fa ambaita sai ka zartar da shi wani mutum ya mutu a saudiya ya ka duba da ba shi da yaya bai da iyaye aka duba kan bai da yan uwa yan uwa na kowane bangare aka duba mai da su ina fatan mun gane ba shi da yan uwa kwata-kwata na kowane bangare ba shi da babban saboda haka ana duba takardu na nasaba sai aka gano cewa yana da wasu 'ya'yan babbanni cousins sai aka kira aka ce wana makusancin ku ya mutu da alama fa koma ga dukkan alamu ba sa yin koma abin nan ba ruwan ku ba sa yin ba ma sa yin ba ko ziyara ko ziyara ba sa yin saboda aka sai suka ce Allah ya ji ɗan shi ya ce to ku zo akwai kuɗi da ya bari saboda haka da suka zo sai aka ce ya bayar riyal dubu ɗari uku da hamsin riyal dubu ɗari uku da hamsin zai iya kai a fawon dubu tamanin ko zai iya kai ba haka idan aka ce to kai yanzu na farko aka ce kai an baka ka dubu ɗari da sha takwas sai faɗi ya suma saboda ne kawai ke irinsu ba wala sai ya suma shi ma na biyu aka ba shi kwatankwacin haka na uku ma aka ba shi kwatankwacin haka bari ku ji inda labarin ya ya kace musu to kun ga shi mamacin nan yanzu ne ga shi allah ya mai rasuwa kuma bai samu ya yi wani abu da za zai iya amfana da shi bala sadaka jariya ga shi ba shi da yaya aka ce to me ne ana faɗan ba da ɗan wani abu sai a ɗan haɗa sai a yi masa sadaka a mai sadaka jariya wacce zai amfana da ita sai na farkon na wanda ya suma ya ce kai Allah akwai bikin yin shi da ra'ayi saboda gaskiya ba zai iya bada komai bai fasan da mutumin ba bai ma san da dukiya ba ya ce ba zai iya bada wani abu Za ka je kan nan biyu aka ce to yanzu kai ya kake gani za ka dan bada wani abu ya a da sadaka sai ce ai shi abin da yake gani shine tun da mutumin nan tun yana raye bai yi wa kanshi ba suna ganin kawai a jari sau kuma bai bada da kofi ba to saboda haka duk abin da kake takama da shi na kuɗi a nan ne za ka yi ta raza iman imam na wannan masallaci yana yawan jawo hadisin mala tsakamalun min sadaka dukiya ba ta taɓa rabuwa ba saboda sadaka in mutum yana sadaka yana kyauta dukiyar shi ba za ta rabu ba Allah zai sanya masa albarka ta inda ba ya cikin abin da ba na mantawa shine lokacin muna secondary school wajajen 1994 muna senior secondary akwai wata mace da tijuwa ta taho tun daga maiduguri tana neman alhaji musa a Karo? kawai alhaji musa ma idan aka ce mata a wacce unguwa yake ba ta sani ba a kano ba cikin kano me ya sana'a shi da sun ya taɓa zama mahauci sai da ta suka kare duka ta koma ba lokacin muna ɗalibai sai ta zo wajen mu neman taimako ɗaya daga mu ya ɗau naira ashirin ya bata ɗaya kuma ya ɗau naira goma ya bata wallahi mala muna tsaye a gurin ba mu matsa ba kawai wani sai ya zo neman an kulɗin mu baya kada ya ɗaya ya mana kusa sai ɗauki naira hamsin sai ya ba wanda ya bata naira ashirin sai ɗau naira ashirin sai ba wanda ya bata naira goma sai tafi so yana da kyau mutum ya iya baki ƙoƙarin sai ya yi wa kansa wani abu na sadaka jariya ko mutum kan ya raina abin da zai yi. in ma ba ka da kuɗin da za ka bar wani abu wanda zai zama ma sadaka jariya to ko bishiya ka daga ita ba ta buƙatar ku ka dasa bishiya ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata kowa ya kula da shi waltanzur nafsun ba kaddamar ya gani kowa ya duba me ya gabata saboda mu cikin abin da na gani a saudiya mun zauna a saudiya na yi shekara goma sha hudu na karatu shekara ta dubu biyu da biyu zuwa dubu biyu da sha shida 2002 zuwa 2016 na zauna a saudiya cikin abin da na gani shi ne a tambiya ne za ka ga mutum ya gina masallaci amma ba shi da gida wallahi a gidan haya yake zaune amma ya gina masallaci a afirka akwai wani mutum da ya gina masallaci a afirka saboda haka wanda ya wakilta ya gina sai ya zo ya dame shi cewa ya zo ya ce ya ga yadda masallacin ya ne shi kuma ya dinga mai mujamala irin ta laraba irin ta insha Allah khair insha Allah ba matsala da shi ƙarshe yaron mutumin da ya ga za a takura wa baban shi sai ce masa wallahi kaga babanmu ba shi da halin fa zai iya zuwa ya ga masallacin ya ce wannan masallacin da ka gani boyin yake haya yake da motarsa unguwa unguwa riyar biyar riyar goma ta kai tara kuɗi hanyar makarraci yanzu idan ka je saudiya imam yana shirin guduwa ya bamu a can za ka gani ga sufura nan za a ga sufura an sa leda da dabino an ajiye ana wallahi da yawa daga cikin waɗanda suke da wannan ledojin da ake ajiye da biyu wallahi yawancin su talakawa ne wani yanzu daga watan sallah ya zo zai sanya wa kansa ƙa'idar cewa zai ajiye kullum zai ajiye wani abu saboda irin ramadan ya zo ya ciya so yana da kyau kowa a cikinmu ya dinga tuna wannan ranar wata rabtun maka wallakun wara a ku kuma duk abin da muka kun ba duk abin da muka ba ku na dukiya wa a zuhurikum a bayan bayan wa ma na rawa ma'akun shufa a kun lalabi na za'amtum annahum fikum shuraka har su kansu gumakan da kuka ce abokan tarayya ne ba mu ku tare da su ba wanda za a rufe shi da gunkin shi da na laqad a bainahum sun yanke daga wajen wa gazal ankum ma kuntum abin da kuka kasance kuna rayawa ya ɓuya gare ku ba ku gan shi ba ina fatan mun gane so wannan yana nuna mana kudirar Allah lallai za Abdulrazak yi a karantar da wannan suwar lallai ba karamin dace ba ne Allah ya mana gaba ɗaya saboda sura ce da za ka taɓa karanta ayoyi guda uku ba Allah sai ka ga ayoyin da suke da alaƙa da tauri duk aya ɗaya biyu sai ka karanta tauri ya in ka karanta tun daga bakara har sura nan ba wata sura ya ta kunshi tauri in kamata kullum tana tana maka mutuwa za ku kusan kullum sai mun yi maganar mutuwa tana kuma tana mana girman Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka lallai yana da kyau mu san girman allah mu kuma san girman tauhidi allah ya ba mu dacewa ya sanya mu cikin bayan allah na gari ina ga za mu taƙaita a nan don ba ma da firaza ko akwai abin da zai ce sai mu dan ba da dama an abin da ya sawaka na daga tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بروفيسور دكتور يوسف جميل زريوة بهذه الخطبة القديمة آه، بهذه التفسير آه، القديمة نقول قري بروفيسور آه، دولنا فدكروا للي كان كاش كاتبع ولدك من الدفي mai kataba wurin da في mana zafi shi ne game ciyarwa ko ba da fi sabilin lahi wallahi suna tallahi mutu ka bayi Allah ya baka ni na ga wannan wallahi ba ta bayarwa ba Allah ya bani wallahi suna tallahi ni dai na yi imani da wannan shi yasa nuna shi ba na shakkan ba da da ke ban taɓa badawa wallahi ban ga sakamako ga Allah ba ina mamakin wannan wallahi shi yasa mutum ka jarabta ka gani wanda suka san Allah suka san aljanna shi ne ba ke mana bayanin su mutum bai gina gidan kansa ba amma ya gina masallaci wallazi na amanu ashaddu hubban lillah wanda suka imani su suka fi soyayya ga Allah sai da kowa saboda sun yi imani sun fahimci wane ne Allah nan, sun fahimci kuma gidan Allah ne shi ne farko lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yau umarci annabi ibrahim da annabi ismail su gina ka'aba ai ba wasu na gida ne suka gina tukuna za su gina ka'aba ba a'a afdalul baiti uda alin nas wannan ka'aba na tun gabanin su shine gida na farko Allah ya sanya shi a nan duniya suka zo kuma su kara tabbatar da shi da suka tabbatar da shi da malam ke mana tafsiri a kai me suka ce rabbana tafaddal minna ba su ce Allah ya kaka musu da alheri suka ce Allah ya karba musu koma bayan Allah ya kuruce su su yi wannan aiki kuma suka ce Allah ya karba musu ba su ce Allah ya taka musu ba to shi sa wannan yana da muhimmanci kwarai mutum ko me kake da shi ba naka bane Allah ya baka ko da wace Allah na kira an fi ma mimma na ku ciyar abin da Allah ya azurta ku da shi ku ciyar saboda wani lagasi za ka bari baya shi da magana ba wai zama ka na yanzu duniya ba zama mu yanzu duniya ko bayan mutuwa ba a'a me za a ambace ka bayan mutuwa me ka ajiye da za ka yi ta tawassuli gaban Allah hana wata ala. Allah zama na duniya ka ba ni shekara tattalin, ka ba ni saba'in, ina da yaya kaza ina da gidaje kaza wannan dukkan ba za ka yi ta tawassuli gaban Allah ba sai abin da ka ajiye mutane za su yi malam ba ya ce wani baka da komai ba da bishiya da sanda bishiya an zo a zanna a sha inuwa in baka da komai ke ban kuma kana da abin da ya fi bishiya kana da abin da ya fi da za ka dasa bishiya daga bishiyar nan shi ma wani abu ne mai amfani sosai za ta zo ka ci amfaninsa to na ga yanzu wurin da muke nan masallaci eh masallaci mutum zai yi tawassuli ga shi gaban Allah subhanahu wa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taimako za ka bayi a gina masallaci ba mun kai ka gina ma kanka ba amma Allah ya gina maka gida a cikin gidan aljanna larabawa da suke tubo kudi ana gina musu gida afirka ba mun kudi suke da shi ba fa wani yana tara ba ne yanzu haka akwai mai tara kudi yana neman kudin sa idan ya kai a gina mai masallaci amma ba komai yake da shi daga saudiya ba amma yana tarawa kaɗan kaɗan ya ga shi ma ya gina to mu nan to za mu yi famu gina nan ba ginawa ba masu saya wuri ya zama namu mallakar kan ne za mu jira bai kamata mu jira ba ya kamata ko abin da muke mallaka za mu sai da mu zo mu invest na wallahi ba abin da amma an kokari an yi kokari an kai wani matsayi amma ba kai wurin da ya kamata ya kai ba kuma ba sayan malin gaba ma maintenance da za mu develop na amma yanzu ne maganar saya ake so sai sa malam ya tabo inda ke mana zafi kuma wurin da muke samun matsaloli sosai wallahi hakika mun zaɓi rayuwar duniya sai ga gidan lahira kamar da Allah ke cewa bal tusiruna hayatar duniya. karshe kuma Allah ya jawabi, ya ce, jawabi yace wal akhiratu khairun wa wallahi wuri mafi dawwama shine lahira nan duniya ka ki ka kana transit masu bayarwa suke arzikin arziki ke habaka arzikin su ke yawan sama wanda ba su bayarwa kudin cikin talauci su wallahi mu ba masu kudi masu ciyarwa ba wanda ya taba sanin wai ma da abin da ta ya ya talauci amma ka zo ka duba abin da yake kashewa da na ta gidansa Kano mutane da ke gaban ta, ni sun ba da su ba mutane da ke gaban ta, ma da abin da ta kudin cikin ciyarwa yake kuma kudin cikin samun kuɗi ne ciyarwa bai taba bari da koma baya na ga irin ruwan da mutane ɗaya da mos ke ciyarwa da mos ke samu wasu kuma da mos ke maiko da mos kuma sai samun problem suna maiko kuma suna samun gribi kuma suna samun problem sun samu kudin ba su da kwanciyar hankali ba su jin daɗin kudin kashe mutum ya zo ya rasu kuma ya bar kudin kuma ya zama na lam yakun shay'an mazkura ba zai kasance wani abin ambato ba saboda kudin nan bai gina wurin da za a riga tunawa da shi ba kudin gado wanda suke gado kudi iska ne ba wanda ya gado kudi ya ce kudin gado da ya yi albarka wanda kudin gado musu albarka ta ɗanyi ya zama iska kudin ya kare to ba kuma yanzu malam ya yi wa'azi hukumi ya ji in kunni ya ji jiki ya tsira mutum da fito abin da yake ci ba ka jira a ce maka fi da layi a takura maka a ka ba da kawai Allah ba musu cin wa Allah ba musu cin wa wanda ba su da shi Allah ba su su bada wanda suke da shi kuma yake banki suke tafi na bi Allah ya kawo kashin tunanin su yau Allah ta su ciro wani muka su zo su ba ba saboda kuma saboda ma qaddamat la zalimu wa taqullah me za ka gabatar Allah ya ce wa taqulla mu ji tsoron Allah Allah ya sanya masu tsoro Allah ya maka mana to malam da ya yi tafsiri masu inganci kuma ya za mu nemi tambayoyi saboda yanzu muna da lokaci ko da wannan tafsiri muka ce za mu gama da wuri saboda ne mu ba da dama a yi tambayoyi saboda wani lokaci muna nesa da tambayoyi da yawa to bisimila wani ke da tambaya zai aka min tambaya kuɗi ne wani ke da shi ajiye sai ba da kuɗin rance wannan kuɗin nan da yake hannun wani rance akwai zakka kan wannan kuɗin kuma in akwai zakka shi zai biya ko wanda aka ba da rancen kuɗin zai ba da zakka wannan tambaya mai kyau ke an yi wannan tambayoyi sosai amma kana tare da profesa Profesa isha Allah ba ka jawabi da ita Allah. Ah, mata da suke sama da suke sauraron tafsiri tambaya aka yi. Mutum ne yake da kuɗi amma kuɗin nan baya nan tare da shi. Ya ba da bashi. Kenan kuɗin bashi ana fita mai zakka ko ba a fita mai zakka a takaicin ke nan to fa ta fadda da shukura. A taƙaice dai idan kana bin mutum bashi to sai idan ya dawo maka da bashin sai ka fitar musu da zakka amma ba za ka fitar da zakka ne suna wajen shi ba sai dai wasu malaman sun ce kana tabbacin zai baka ana iya fitar da zakka amma ne kauran wahidan wanda yake da kuɗin wanda ne asalin kuɗin shine zai fitar da zakka ba wanda ya ya bayan shi ba shi ba wannan shine a takaice so shine zai shi zai ba da zakka ba wai wannan ba amma abin da ya fi inganci shi in ka amsa sai ka yi musu zarka ta shekarun da suke wajen shi duka wasu malaman kuma suka ce iya ta shekara kawai na Allah shi ne yi to bishirullah ba su na tambaya ba su mutum ne aka mutu aka bari mai gado a tambaya ne ba na waziri ya kalli shi ya sai musulmi sannan ya zo a ɗajin sayar da su ne ya da su jalli ko dai ya zai da don Allah ya hukuri da tambaya saboda Allah kada yi gama da masallaci mara ke tambaya ya ce mutum ne na tsayin gano aka bar duniya aka bar mai aladu lokacin da yake lokacin da yake jahiliya yana musulmi lokacin da yana ji aladu lokacin baya nan musulmi aka bashi, aka bar mai gado ga aladu sosai ana cikin jahilci to yanzu ya musulunta ga aladun da zai sai da ya yi kudin aladun ne ya yi amfani da shi saboda gadon sa ya zai aka raba kanna shi ne a rage gaskiya da jasa ne kuma ba a cikin da jasa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa hurmat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir saboda haka haramun ne ba za a iya amfani da wannan shi ne a takaice alade ba za a iya ba zai iya sayar da shi ba gaskiya ba zai iya sayar da shi ba ba a sayar da alade saboda alade mai cin Malam ka fahimci tambayar ko? Eh, shi ba bai da sana'a. Eh, shi ma ya kama shi. To, shi ma da aka ba mai gado bai da sana'a girma ya kama shi. Allah wali za zai yi. Wanda ba shi da sana'a sai ya bincika wata sana'a. Don girma kama mutum ne yana tafiya ko yana magana a akwai sana'a da zai yi. Alade ne ba a siyar da shi kamar da ba a siyar da kai. Ba a siyar da alade. da kare ba a da alade. A bar mu gani da na. Yanzu aladen nan ya zai kyauta da su ne ko zai kashe su ne ya zai da su. saboda mallakar shi ne ne eh ina zuwa ba da ya maka jawabi kai hmm. kwatar da ne. shi ne annabi ne tukunan Allah ya waranta shi ya waranta ne ana ba da kyautar shi ga wanda zai rike shi a matsayin gadi ko noma ko ya zama karen da zai kula da dokoki amma dai rage ba a ya ce ya zai na shi ne zai kashe su ne ko dai zai sautar da shi ne ya ce tambaya yanzu wanda su kawai wai ka zuba da su waziri da ya tambara waziri bismillah na waziri ya nabi don Allah ya kuri malam fi da Allah ba ku shiru ba ba za samu damar samun wannan albarkar wannan yini ba saboda Allah ya shiru ya tambaya ba zai bismillah rake dade tambaya tambaya na ne ina ban transportation ina da motoci sun kai kamar guda uku zuwa biyar amma shekara da shekaru ana nan ana aiki mota na zuwa hanya yana dawowa sai dai kudin cefani nake samu motocin ba su tara kudin da shekara ya kai zan fitar da baya ya matsayi na yake wurin ubangiji na farko ke na kawai tambayar ka ne shin akwai zakka a motocin haya ne kawai a ji motocin haya ko gidajen haya in dai haya ake yi ba wai a siya ba ne a siya ba zakka a cikinsu zakkarsu ne in kudin da suke kawowa aka tara su shekara za a fitar da zaka amma matukar kudin ba su kai lissafi ba za a fitar da zaka ba wannan shi ne a takaici so in dai kawai iya kudin da kake samu kamar yadda ka faɗa kudin ce fare ne ba a zakka a ci babu zaka a ci wannan shi ne a takaici Allah ne masani tambaya na biyu tambaya na biyu sallah kan tafiya hmm. tafiya ya kama ni ina cikin jirgin sama ko ina cikin mota lokacin sallah ya kai lokacin sallah ya kai inda nake nan ba ruwa na alwanda malam ya zanyi za ka jira haka sauka ne musamman idan sallah tana da lokutan biyu kama a ka kaga tana da lokutan biyu idan lokacin a ya fita to in la'asar ya shiga za su ci gaba da jerawa a gombe ila ka gane ina cikin mota eh shi ne aka ce ka jira haka sauka aiki iya daɗe wanda za a mota da kira awa shi da ba a sauka ba zai wahala zai yi wuya to kaga tun daga karfe ɗaya ko kuma nan mu ce tun daga sha biyu da fata? har zuwa ƙarfe shida da minti biyar duka kana cikin lokacin sallah a Ka kaga awa shida kenan so zai yi ya kuwa ce ka awa shida ba ba ita sallah a jirgi ko a mota haya ko ma kana da alwala in dai har za ka sauka kafin lokaci ya kare to ba za ka yi ba saboda ita sallah duk gurin da in za ka yi sallah ba za ka iya cika rukuni da sharuɗa ba to ba a yi sai inda larura shi ga a yaƙi ne allah ya halatta yin sallah a ko ta yaya ta in fitun fa ijalan a rukmana amma ya ce fa idan amintum fasurullaha kama allamakum ina fatan mun gane to ƙara ɗaya sai mu cikin jirgin sama na eh. tashi daga nan zani afirka mm. sai sallah ya kama ni da asar magaruba ya kama duka ina cikin jirgi sai yi hankuri ya ɗuka wace na idan dai in dai la'asar za ka fita sai ka yi in dai lokacin zai fita a zahar dai za ka iya jinkirta ta ka yi ta a lokacin la'asar amma in ka ga lokacin la'asar zai fita to ka samu kai sallah a gamme cikin jirgi a zaune a cikin jirgi amma in dai babu in dai akwai yiwuwar ka sauka a azahar a cikin lokacin la'asar ba za kai yi ba haka in magarba ce in dai za ka sauka kafin alfijir ya ke so nan ma ba za ka yi ba saboda karin bayani ana hada ana hada azahar da la'asar magarba da isha jam'u ta'khir wa jam'u eh, taqdim tambaya na shi ne kamar muriyan gane najeriya especially ghana in za mu je ghana in ka ɗauki british airways da ranar suke tashi karfe daya ko sha biyu da rabi depending on airport da ka tashi mun sauka gada karfe takwas yana za a yi da la'asar da magariba Na yi su cikin jirgi ne takwas na safe a karfe ah. ɗaya na rana a kai karfe takwas na dare a kai takwas bayan sallar isha eh, kaga inda da dama eh. tun da sha biyu da fata yake shiga eh. kuma jirgi yawanci sauran minti talatin ake hawa sai kai kokari kawai ka yi sallah kafin ka hau jirgi guda biyu kai ya hada a a da kafin ka hau jirgi a cikin minti bakwai zuwa goma za ka iya yi kaga da ishirin da biyar sai ka hau jirgi ka ka kuma sai kai magarba da isha ka bar magarba da isha sai ka bar magarba da isha kana kan tafiya Allah ya bar mu da ina ga kamar tayin yayi eh ta eh, abu yayi amma bari mu amsa na karshe malam tambayar nake shine wasu na inkarin wa annabi ta ba zai dawo ba shi sa mai um, zai zo yi shi sa zai dawo ne kan wani hanya zai dawo zai zo ya zauna a civilian kamar normal person kuma da waliyin zuwa zai shi da nabi isa zai dawo allah ya tabbatar mana da cewa zai dawo kamar yadda wannan aya wasu suka suka karanta wa da suka la'alamun lisa'at ala tamtarun biya. shi annabi isa alama ce ta alkiyama sannan nan sosai ya tabbatar da cewa zai dawo haka ya zo a hadisi zai dawo a matsayin ɗaya daga cikin al'umma a nan sosai ba zai dawo a matsayin shi na annabi isa ba ba zai amfani da shari'a ba zai karya crossbow kamar yadda ya zuwa cikin hadisi shi sa za a je ya ba shi cikin sahabbai Allah ya ba mu dacewa tambaya ce to wancan ya daɗe yana da dade Allah mu to a cikin da eh eh eh annabi ya kuskure ne kuskure ne gaskiya tunda ya tabbata a hadisi ya wa mutum ya yi kokari ya ga ya Allah shi ne masani ina ga za mu tsaya a nan yau majalisin ya albarka amma dan mu ba masu aiki abinci dama za mu taɓa a nan gobe idan Allah ya kai mu waɗanda ba su sosai su zo da ita Allah ya ba mu dacewa ya sanya mu cikin bayan Allah na gari سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب